wato jama'a yau kuma mun zo saboda mu kawo muku maganan Allah. Amma dai kafin mu kawo muku maganan Allah ya kamata dai mu fara da addu'a. Saboda haka ni da kai bar mu yi addu'a. Na ma Allah roko ni ya sa muna albarka da zaman mu. Na kuma ma Allah roko ni ya ba mu zaman lafiya. Na kuma ma Allah roko ni ya yafa muna zunubi. Allah ji muna toshe. lafiyan mu zaman mu muna da zunubi si Allah ya cire muna zunubi ya cire muna wahala ya kuma yafe muna zunubi kamar yadda muka yafa muka yafa dan wayan mu zunuban su da laifin su na kuma mu an roko ni ko abinda muka yi jin duka ya zama muna amfani na wannan roko ni da sunan Yesu Kristo amen to jama'an mun gama haka maganan da muka damu ji yau ne da bayan mutuwa sai sariya da bayan mutuwa kuma sai sariya Za mu karanta Hebrews 9:27 yau kuma saboda mu ji maganar Allah. A wurin ni ya Allah, maganar Allah ya gara mana kaman kowa ya mutu, bayan kowa ya mutu za ka zo a gaban Allah ne ya ci maka Sareya. In ka zo wurin Allah, Allah zai tambaye ka da bayan da ka zama a cikin duniya abin da kai duka daga rayuwanka duka abin da kai da karfinka abin da kai da imaninka abin da kai da kudinka abin da kai da ka zama da dama da kayin nan duka da ka nuna ma ne a bayan mutuwa akwai sariya a bayan mutuwa duk kowanne kowa ya zo a gaban Allah ne a ce ma Allah abubuwan da ka zama ka yi a cikin duniyan ga. sarayan ma akwai su biyu, waɗanda suke bin Allah shari'arsu daban ne. Wurin dai ne Allah zai tambaye mu kawai ne ya kuma ba mu abin da muka yakin dama. Amma akwai wata guda wurin za a sa maka a jahannama, wurin ne a cikin wuta ne za a sa maka saboda kai ka ji sifa da suke ka yi kuka da rayuwanka da duka. Haka ne za ka zama da rayuwanka duka. ba ka so ka shiga wannan irin wahalan da yake gobe kiyama ko dai bayan mutuwa abinda za ka yi kawai ne ka zo wurin yesu kristo abinda za ka ji kawai ne kamar inda nake ga maka ga maganan allah ya ce muna kamar akwai wata wani kofan da allah yana saya yana bukawa wanda ya ji ya bude wannan kofa zai shika zai zo ka zai zama maka amfani da lafiya wannan kofa shi ne zuciyanka wannan eh, kofan da yake buka shi ne zuciyanka da nake ga maka maganan Allah haka to kofan shi zuciyan kofa kenan ka bude shi yau saboda Allah shi kai zama ya yi amfani da kai ba haka ba bayan mutuwa dai ba ka ya ka samu kowane kowane chance kuma baka da shi sai ke kuma ka ce wurka za ka zo wurin Allah ne yau ne naka yanzu ne naka an kana so ka yi haka yanzu ya ka je ka yi maganan Allah ya, ya gora mana kamar dukan mutanen duniya muna da zunubi yaya ne duka mutane ke da zunubi kullum muke gaya mata kamar kowa duk mutanen duniya ga kakamu guda ne kakamu dai ni shi ne ya kawo muna zunubi da bayan Allah ya gama halittan sama da duniya da mutumin kakanmu shi ne Allah ya ya doki kasa ya yi mutum sai ya ya shi wannan wani gona ya zama saboda ta da wannan gwana a wurin ne Allah ya ce masa kamar ko ko ya ci kowane itacen da ya ganda ma ko kuma ya ci kuma wani abincin da yake so ya ci ya ci duka amma akwai wani guda dai ba zai taba shi ko zai ci ba shi wannan gudan nan mutumin kuwa ya ci wannan gudan nan shi da matansu sun ci da suka cin na ya zama mana zunubi sai Allah ya zo ya tambe shi menene ne kuka yi kuka ga sai kuka ci itacen da nace kar ku cin na shi ne mutumin na kakanmu ya ce ma Allah kamar matan da ka bani shi ne ita ne ta bani wannan da 'ya'yan itacen na kuwa Allah ya tambayi matan mini ne wannan da ka yi? Ya ce, Setanin ya lura ni na ci. Setanin ya lura matan kakanmu ta ci. To itacen da suka cin ga sini ya zama musu zunubi. Sini Allah ya kore shi a cikin gwanan na, Sini Allah ya ce kuma musu kaman saboda abin da ka yin ga da zufa ne za ka ci abinci. Na sinime kasa saboda shi kafin ka samu kudi ko dai ka samu zaman lafiya ko dai ka samu abinci ka ji ya kamata dai ka yi afi ne da su sannan ka samu abinci saboda wannan wahala ne duka mutane allah ya ce muna da zunubi saboda kakanmu muna da zunubi kai da ka yi ji na kai kuma kana da zunubi ka ka yi ko mutumin cirici ka ka yi abin da kake dama amma da bakin allah dai da gaban Allah da ya kai mu dan zunubi ne duka mu muna da zunubi shi yasa zunubi ma bai ya shiga aljanna in kana da zunubi ba kai ka shiga aljanna shi yasa maganar Allah kai ce muna ba wanda zai shiga aljanna mai shi bai zai wurin Yesu Kristo ba shi yasa ya kawo Yesu Kristo shi kuma ne Yesu Kristo ya ga mana kaman ni ne anya ni ne gaskiya ni kuma ne rai ba wanda zai shiga aljanna mai shi bai bi ta wuri na ba haka ne yesu kristo ke gaya mana shi ne anya anya mi anyan aljanna shi kuma rain da in ka zo wurin yesu in ka ba shi anya ya shiga zuciyanka ya zama da lafiya da lafiya ya zama da rayuwanka duka kai da Allah zai baka rai Allah zai baka da bayan ka mutu da ka kuma tashi ne shi yasa shi ne rai shi ne anya shi kuma ne gaskiya ba ka ka samu kowane gaskiya ko ina in ba wurin yesu kristo ba in ba a cikin littafi ba shi ne gaskiya ma da kake ji na abin ya kamata ka yi yawa ne ka zo wurin yesu kristo bure ma zuciya sai ka ka cira su ya shiga ya zama maka zuciya ya juye maka zuciya ya fa maka zunubi sabar gobe ce maka kai kuma ka samu aljanna in kana ji na abinda ya kamata ka yi kawai yi kenan da ka yi ko wata shila za ka yi wannan addu'a ne sai a wannan addu'an guntu kawai ne jama'a ka yi wannan addu'a tare da ni ni wani na da zunubi na sani saboda zunubi ka shiga cikin duniya ka zo cikin duniya ga a yafa maka zunubi siyasa na zo wurinka da zunuba na duka ka fai mini zunubi abinda na yi duka da rayuwa na duka na kawo na zo wurinka ne don allah shika zuciya na zo ka zama cikin zuciya na na bude maka zuciya na shika ka zama tare da ni shika ka yi amfani da shi da bayan haka na ba ka rayuwa na duka na ba ka ma abinda kai da shi duka abinda kai da shi na sa ma hannu samun albarka da shi na wannan roko da sunan yesu kristo amen in ka yi wannan addu'a kai dadin ke yau an yafa maka zunubi yau ka zama mutumin sabu yau allah ya genka saboda yesu kristo kai mutumin sabo kenan na da na malar roko na kuma rokon ka ne abinda za ka yi yanzu ni za ka nemi wani cecin da ya kusa da kai shika da shi sai ka yi amfani da su ka zama tare da su ka yi sallah da su sai sa kowane sanda sai ka sai kuma ka ta church saboda ku zama ku yi koyon an magana Allah tare na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo wato jama'a yanzu in kan za ka tambaya wani abu zan yi ba baka namba saboda mu yi fira ga waya na ka buka saboda mu yi fira namba na kenan 25 1594 yau kuma na kawo muku maganan Allah inda ka tambaye wani abu ka yaka buka wayan nan saboda ka tambaye ni mu yi fira tare in ba haka ba ta wata rana kenan to jama'a assalamu alaikum